أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami al'imamu tahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda a sati da ya gabata muna cikin kabira ta biyar manya-manyan zunubai wanda malam ya kumshe a cikin wannan littafi a babu gushe ba muna cikin babban zunubi wanda mutum zai aikata shi ne hukukul walidai shi ne cin haƙƙi na iyaye musguna musu da rashin kyautata musu kishiyar shi kuma albarka ce da kuma a samun rahama ta ubangiji duniya da lahira a sati da ya gabata mun tsaya a inda malam yake bayani akan wani hadisi na mazala sallallahu alaihi wasallam da yake fada yake cewa la'anallahu al'aq walidayhi Allah ya tsine ma dukkan wanda ya kasance mai musguna ma iyaye ne idan aka ce la'an Allah Allah ya tsine ma mutum yana nihin ya kore shi daga rahamashi ya kore shi daga jin kanshi ya kore shi daga dukkan wata albarka da yake sanya ma mutum to idan ya kasance dan adam yana rayuwa babu rahama ta ubangiji babu albarka babu yarda ta Allah a tare da shi aiko ya tabi duniya da lahira haka malam ya kama na hadisi na gaba yace waja'a an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala رأيت ليلة أسري بي أقواما في النار معلقين في جذوع من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء قال الذين يشتمون آباءهم وأمهاتهم في الدنيا من زال صلى الله عليه وسلم كفلا أحاديثي وندا الهيثمي يفتر yake cewa na gani a ranar da aka yi isra'i da mi'raji da ni na ga wasu mutane an allaka su bi ma'ana an rataye su a jikin wasu abubuwa na wuta yadda ake rataye mutum su da abinda aka rataye su ma na wuta ne haka suke rayuwa a cikin wannan wuta a rataye sai manzala sarsar ke tambaye jibril wannan su wane ne sai ke cewa ai wa'annan da kake gani humul ladina yashtumuna aba'ahum wa ummahatuhum fid dunya wannan su ne masu zagin iyayensu maza da iyayensu mata a nan gidan duniya dukkan wanda kaga zai kasance iyayen shi su kubuta ba daga cutarwar shi daga zagin su to wannan tabbas ya tabe kuma makomashi gidan wuta yace warawa annahu man shatama walidayhi yanziru alayhi fi qabrihi jamrun min nar bi adadi kullu qatrin yanzuru min as-sama'i ila al-ard haka yake cewa an rawaito cewa dukkan wanda ya zagi iyayen shi za a sabkar mushi a cikin kabari a garwashi na wuta adadin shi kamar adadin tsatsawa da take sabkowa daga sama haka za a mashi tsatsawa ta wuta dukkan wanda ya zagi iyayen shi to kaga Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul isra yake cewa wala taqullahuma uffin kada ka ce musu koda uffan ne kada ka gaya musu to idan ya kasance har ka wuce nan gaje da bugonsu ko zaginsu ko waɗin bakan magana to kaga kai hukuncinka ya wuce magana ta meke da suna a ringa kisasi a nan duniya ko a ringa tunani saboda abin da kai ya wuce tunanin ɗan adam a ce ya zaki iyayen shi shi yasa a wata ruwaya suke cewa a taura su duk wanda ya zagi iyayen shi a wancan lokaci ko ya buge su to hukuncin shi kawai kisa ne kai tsaye yake cewa wa yurwa annahu idza dufina aqul aqu walidayhi asarahu alqabr hatta takhtalifa fihi adla'uhu wa ashaddu an-nas 'adaban yawm al-qiyamah thalatha al-mushrik waz-zani wal-aqil walidayhi yake cewa haka an rawaito idan aka binne wanda yake cin mutuncin iyayen shi wanda yake saba musu kabarin shi zai matse shi idan ya matse shi sai haƙarƙarin shi na dama da na hagu sun gami sun saba da juna yace kuma daga cikin mafi munin azaba a gobe kiyama shine mushriki da mazanaci da kuma wanda yake cin mutuncin iyayen shi wanda yake saba musu haka bishir yake faɗa yake cewa ma min rajul yaqrum min ummihi haythu yasma' kalamaha illa kana afdalu min alladhi yadrib bi sayfihi fi sabilillahi wan nazaru ilayha afdalu min kulli shay yake cewa duk wani mutum wanda yake kusantar ma'aihiyar shi duk lokacin da ta kiraye shi tana kira ta ce wani ya zaburo ya je wajenta yake ta to mai aikata irin wannan ya kasance ya yi fadala ga wanda ya ɗauki takobin sheta yaki ya ce wa nazaru ilaiha afdal bi kulli shay kai kallanta ma yace yayi fadala akan dukan komai ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da wani ya zo ke tambaye shi yake cewa ya rasulullah imani izini in ta jihadi saboda Allah jihadi na da ba irin jihadi na yanzu ba jihadi na da jihadi ne wanda ake da takobi da kibiya da sauransu kana kallo mashi zai ringa huciya ta kusanka kana kallon dan uwanka zai faɗi ya mutu ba irin yaki ne yanzu ba daga daki a daddan na kwamfuta a je a kai ma mutane hari irin yakin masorata to yaƙi ne ake gadangadan ga kai ga mutuwa amma ya zo yake tambaya a ba shi dama ya tafi wannan yaƙin manzala sa sallam yake tambaye shi shin iyayenka da ransu ya ce suna nan ya ce to ka je fafihi ma fa jahil ka je wurin wannan iyayenka jihadinka yana can ka je ka kyautata musu kaga wannan yana nuna maka cewa kyautata ma iyaye da kula da su ya ma yi jihadi saboda Allah وجاء رجل وامرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في سبيل لهما haka wani ya zo da shi da matashi wajen mazala sallallahu alaihi wasallam suna rigima akan ɗansu faƙalar rajul sai shi namiji yake cewa ya rasulallah waladi kharaja min sulbi sai yake cewa ya rasulallah ai ɗana ya huto ne daga ƙashin bayana wa qalatil mar'a ita ko mata take cewa ya rasulallah hamaluhu hamluhu khaffat khaffan wa wada'uhu shahwa wa hamlat wa hamalat حملته كرها ووضعته كرها وارضعته حولين كاملين فقد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه wannan da yazo yana rigima akan dan shi wa zai dauke shi tsakanin shi da matar shi yake cewa ai dana ni daga kashin bayana ya fito ita kuma matar ta yi bayani irin yadda Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin suratul ahqaf wa wasayna al-insana biwalidayhi insana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ko وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين to wannan aya manzo sallallahu alaihi wasallam sai dabbaka akai tunda ita mata ambatawa ta tace ya rasulullah ni na dauke shi a ciki na da wahala haka nazo na na sha wahala wajen rinan wannan cikin haka nazo na aihe shi na ringa shayar da shi haka na kula da shi har sai da ya shekara biyu a hannuna tukwana na yayi shi duka wannan wahalar da na sha a ce ni ba zan mallake shi ba manzala sallallahu alaihi wasallam sai yanke hukunci anan yake cewa to babu yanda za a yi illa a ba ma'aihiya wannan ɗa ta rike shi duk da cewa akwai maganganu na malamai akan wane ne a haƙo akan ya rike ɗa amma wannan yake nuna mana darasi a ciki shine tunawa da irin wahalhalu da iyaye suka sha to sai malam sai ka mana mau'iza bi ma'ana wa'azi akan abin da ya shafi kula da iyaye to kafin mu je nan a kusa da sai ne kamata makaranta kamar yadda ya zo a cikin sayi musulun a kan abin da ya shahi haƙƙi na iyaye daga cikin hadisan a takaice kenan za mu ambata za mu ɗauki hadisi guda ɗaya wanda yanzu na fara ambatawa wata ruwaya ta zo ta abdullahi bin amur bin al'as yake cewa akbal rajulun ila nabi ila nabiyin lahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ubayu'uka alal hijrati wal jihad abtagil ajr yake cewa ya rasulullah na maka mubaya akan zan yi hijira tare da kai duk inda ka je kuma hallo zan yi jihadi tare da kai kuma zan yi haka ne ba don wani abu sai dai dan neman lada wajen Allah subhanahu wataala anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amsar da ya bashi sai yake ce mishi fa hal min walidayka ahadun hayy shin a cikin iyayenka akwai ɗaya wanda yake a raye kala na amsa ce kwarai sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi bal kilahuma sai ki ta kai dukan su biyu ma a raye suke mishi shi namiji sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mi fatabtagil ajra min Allah yace to kuma kai neman lada ne kake wajen Allah yace eh yace to ga wurin neman lada ya zo sai yace farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma ka koma wajen iyayenka ka kyautata zama tare da su yace ladanka yana nan wanda kake nema yana gindin wannan iyayen naka kenan kaga a wannan hadisi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya faddala mana mi ya faddala mana biyayya ga iyaye kyautata musu akan jihadi saboda Allah iyaye kyautata musu wajibi ne kula da su wajibi ne yi musu biyayya wajibi ne in dai ba akan saban Allah bane ba kamar yanda Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratul luqman wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmi yace fala tutihuma yace inda za sun nema a gare ka akan ka ma kayima Allah shirka a kan ka saba ma Allah ya ce to a nan babu da'a a gare su saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq anan ne zamu kawo kissa ta Jurayj Imam Muslim ya kawo wannan wannan ruwaya yake cewa an Abi Huraira annahu qala kana Jurayj yata'abbadu fi sawma'atin faja'at ummu Jurayj ya kasance yana bauta ma Allah a wani wuri da yake bance ma kanshi na bauta Allah sai ga ma'aike shi taso bi ma'ana wajen gari ya je sai ya gina ma kanshi wani ɗan ƙasa bi ma'ana wani ɗan ɗaki sai yake zama cikin ɗakin nan ya keɓance ga mutane yake bauta ma Allah saboda ya samu dama ya bauta ma Allah ya karatun shi قال حميد فوصف لنا ابو رافع صفه ابي هريره بصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي امه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت راسها اليه تدعوه ma'aihiyar shi ta zo take daga sauti a gare shi take ci take kirin take cewa ya jure shi ya jure shi yake take ce mishi ana ummuka kallimni fasa da fathu yusalli take cewa ni ce ma'aihiyarka ka mini magana mana sai aka yi katari a lokacin da ta zo yana sallah a lokacin nan sai ke cewa allahumma ummi wa salati ya allah ga ma'aihiyata ta zo tana kirana kuma gashi ina sallah ya faɗa a ran shi amma sallar ta nafila ce shi kenan faktara salata sai ya zaɓi ya ci gaba da sallar shi faraja'at yake cewa wannan ma'ayyar tashi ta koma kun ma'adat fitaniya sannan ta sake dawowa karo na biyu faƙalar take cewa ya jure shi ana ummuka fakallimni ni ce ma'aihiyarka na zo wajenka kamar magana mana bi ma'ana wata bukata ta kanu wajenka qala allahumma ummi wa salati akai katari a lokacin nan ma yana sallah sai yake cewa ya Allah ga ma'aihiyata ta zo tana nema na kuma gashi ina sallah faktara salatu sai zabi ya ci gaba da sallah ya amsa kiran ma'aihiyar shi a sai yake cewa faqalat allahumma inna hadha jurayj wa huwa ibni wa inni kallamtuhu fa aba an yukallimni allahumma fala tumituhu hatta turiyahu al-mumisat qala walau da'at alaihi an yuftana la futina sai dai addu'a sai ta ce ya Allah wannan jurejin madana ne na mushi magana so daya so biyu ya ji amsa mini take cewa ya Allah tun da dai shi ya nuna cewa shi ai mai tsoron Allah ne shi mai ibada ne shi yasa habbe mun magana ba to ya Allah kada ka kashe shi sai ka gama huskar shi da huskan matan banza kawai addu'ar ta mashi kenan kada ka kashe shi tun da shi mai tsoron Allah ne ko to Allah ka gama shi da ka gama huska shi da huska ta matan banza sai yake cewa walau da'at alaihi an yuftana da fitina inda addu'a dai akan Allah fitine shi da kowace irin fitina da Allah fitine shi da ita saboda wannan addu'a ta ma'ahiya qala sai yake cewa wa kana ra'i da'anin ya'awi ila dairi qala fa kharajat imra'atun من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما فقيل لها ما هذا ana nan ana nan sai ga wani makiyayi wanda yake wucewa ta kusan wannan gida na wannan bawan Allah sai wata mata mutumiyar banza daga cikin gari sai ta fito ta je wajen wannan makiyayi ta nema ya fasikanci da ita har ta samu ciki sai mutanen gari da shugabannin gari suka tare ta suka tambaye ta wannan abin daga ina kika same shi qalat suka ce man sahibi hadha dayn eh min sahibi hadha dayn sai da suka tambaye ta daga ina ta samu wannan da sai ta ce ai daga wannan mai wannan dakin wanda yake bance kanshi yake bauta Allah jure shi ai dan shi faja'u bi fusihim bi fuusihim wa masahihim fanadau fasadafuhu yusalli falam yukallimu suka zo da kayan rushe gini kwantarya ce ga tari ne suka zo da shi suka ringa kiran shi bai amsa musu ba a lokacin da yana sallah fa aka zo ya hadimuna dairahu sai suka dauka suka fara rushe wannan gidan nashi duka ɗakin suka rusa shi falan ma ra'a zalika nazala ilayhi da ya ga alamun abin zai kai zuwa gare shi sai sabko zuwa gare su fa qalu suka ce mishi salhazihi qala fatabassama thumma masa ra'sa ra'sa sabi fa qala man abuka qala abi ra'i ta'an falamma sami'u dhalika minhu qalu nabni ma hadamna min dayrika bid-dhahabi wal-fidda qala walakin a'iduhu turaban kama kana thumma alahu lokacin da ya sako ya ce ni hawo sai suka ce a kai za mu tambaya ga mace nan ta zo da yaro ga mace nan ta zo da yaro kai kuma ka nuna cewa kai mai tsoron Allah ne kuma ta ce ɗanka ne to ya ke nan a nan aka shi gaban alƙali sai ce aka yara sai aka kawo shi sai dawo cikin yara sai ce man abuka sai ce waye babanka sai yaro kai tsaye sai buɗe baki ya yi magana sai ce ra'i ba'al wannan makiyayin na dabbobi ya ce ai shi ne babana Allah ya kubutar da shi dalilin tsoron Allah shi amma kuma addu'a ta ma'aike shi ta kama shi ya samu fitina ga wannan mata gashi nan har gari an roƙi an zo an rusa mashi gidan shi da sai ga wannan mu'jizai ko kuma in ce wannan karamai ta bayyana a tare da shi ya sa yaro karami ya yi magana sai suka ce to tun da haka ne za mu gina maka gida na zinariya ko na azurwa yadda kake so sai ce a ku medo shi yadda yake da ku mini yadda gidana ke na ice ku mini shi haka nan suka meda mai gidan shi yadda yake koma ya ci gaba da bauta ma Allah darasi a wannan kissa shine duk abin da za in dai ba sabon Allah bane ba kai kokari duk yadda za ka yi ka kyautata ma iyayenka kada a samu matsala tare da su wata magana ta ringa yawo akan kyautata ma iyaye da ciyar da iyaye da ciyar da mata sai wasu suke kawo wata matsala suke cewa wai wane ne a gaba ga matarka tana jin yunwa ga ma'ayyarka tana jin yunwa ka samu abincin mutum guda wa ya kamata ka ba wasu suka tafi akan cewa ai mata za ka ba shi kuma abin da yake a hili abin da yake a zahiri irin hakki da ke da kone iyaye ba a ma gama ba ba abin a zo a ringa gama ne ba a ringa cewa ga mata ga uwa a ringa zancen wata mata ba a wannan magana akwai rishin ta'ammuki cikin wasu nusus wanda yake sa wani ya zo ya irin wannan magana yanzu ka duba nan wata kissa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu akan wani wasu mutane guda uku wanda suka samu jarabawa suna cikin tahiya suka ruwa ya fara sabka sai suka samu wani kogo suka shiga da suka shiga wannan kogan sai dutse ya zo rihe kogan sai aka ce to kowa ya addu'a da abin da ya na kirki ya yi tawassuli da shi Allah ya ba su mahuta daga cikinsu wani ya tashi ya ce ya Allah ma'aihiyata tana jin yunwa iyalina suna jin yunwa na tashi na je neman abincin da zan ka musu na je na ka musu na ki ba iyalina na zo na isko ma'aihwana suna barci na yi tsaye da wannan abincin hasir suka tashi daga barci tukwana na basu kuma in ka duba duk ayoyin da Allah yake cewa waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana kai sai ake kasu a ce wa bil walidayni ihsana yaushe iyayenka suna bukata abinci ka je ka ringa neman wani ka bashi ko wane ne sai dai jira in sun koshi in yaso a bashi wannan shine abin da yake asa wanda yake kuma hili kamar yanda ayoyi da hadisai suka tabbatar da haka Allah taimake mu ya sa mu cikin masu kula da iyayenmu wanda kuma za su samu albarkar yin haka duniya da lahira sai ma da yake cewa mawuzi yake cewa tunatarwa akan wannan babi yake cewa ayyuhal mudi'u li akidil huquq ya kai wanda yake kokarin a yadda yake kokarin cin haƙƙi na iyaye bi ma da yake kokarin bata musu al-mu'tada min birril walidaini bil uquq wanda yake wuce iyaka da kuma yake kokarin duk yadda zai yi sai ya sa iyayensu cikin matsala annasu ya ce annasi lima yajibu alaihi wanda ya mance abin da yake wajibi a kan shi alghafiru amma bayne daihi wanda ya gafala da abin da yake gaban shi birrul walidaina alayka dainu ka sani cewa biyayya ga iyaye kyautata musu bashi ne a kanka wa anta tata'atahu bittiba'i shi yace tatrukul janna bi za'nika yace kai kuma kana wasa da shi ka je wata rayuwar duniya ta ruɗe ka kuma a haka ce kana neman gidan aljanna wahiyar ta ta a ƙadamun ummuk alhali tana nan ƙarƙashin ƙwahon ma'ayyaka hamalatu ka fi baɗani ha tis'at ashhur ta ɗauke ka a cikinta wata tara ka an na ha tis'a hijaj kamar a ce an lullumka shekarun ne wata tara kamar shekara tara ya ce wa kabadat inda alwada'i ma yi mahaj wa arda'atka min thadiha labnan yace ta kasance ta fuskanci matsaloli da yawa wajen wannan daukan naka da wajen aihuwarka wanda ya kai a ce mata mutu a wannan lokaci nawa suka mutu wajen aihuwa ba adadi yace wa arda'atuka min thadiha labnan ita shayar da kai da madara ta jikinta yace wa aqarat li ajlika wasnan haka ta ringa wuni mikir suna dare baki daya ya tahi mata idan ta biyu ta zamna tana kula da kai ya ce wa ghasalat bi yaminiha an kal'ada da hannunta ta ringa wanke maka dukkan wani abubuwa da suke fara daga cikinka na hutsari ko kashi wa atharatka ala nafsiha bil kaza ta ringa faddala ka akanta wajen ta ciyar da kai inda yau abinci na mutum guda ne ɗanta yana zaune shi kadai shi zata bayar ita ba ta ci ba wanda yake tuna mana wata kissa ta wani sahabi na manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo mutuwa da ya zo mutuwa sai akai akai matar shi ta turo da manzala sallallahu alaihi wasallam ta ce wani wa jikin shi ya tsananta ya kamata ka zo ka duba shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya tada su bilal ya ce ku je ku diba wannan bawan Allah da suka tafi wurin shi sai ga yana cikin gargara ta mutuwa sai suka fara lakana mai kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah suna yi amma baya iya hudi suna yi baya iya hudi suka zo da manzara sallallahu suka ce sahabi wana ma amma gashi nan munyi munyi yayi kalmar shahada ya kasa fada gashi nan a gargara manzara sallallahu ya ce aje a bincika mana iyayen shi daren su aka ce ai uwar shi tana nan da rai yace aje a kira ta aka kira ta aka tambaye ta me kika sani akan danki tace wa dana ai dana mai sallah ne mai azumi ne mai sadaka ne mai kyautata ne duka ta ringa zane mazalar salama ya ce tsakaninki da shi akwai matsala ta ce eh akwai wata matsala tsakanina da shi miye matsalarki ta ce a gabana faddala ne faddala matashi yake a kai bi mana ya yi kyautata wa matashi a kan yi kyautata mu abubuwa gasanin za su zo kawai sai nuna cewa shi ya yi san matai a kan koyi ya yi so ya kyautata ma ya yi so matar ta yi dariya a kan koyi ta yi dariya ko kuma wani abu ya zo uwa ta yi umarni mata ta yi umarni abu na mata a ƙinabin uwa wannan abin ya ƙona mata rai ya sosa mata zuciya ta ce wannan abin ta rike shi a ranta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da haka ne a je a kawo itatuwa aka ka itatuwa ya ce a hura wuta aka hura manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗauko shi a nasa shi cikin wutar ta zabura ta rike ta ce ta ya za a ɗauki ɗana a gaba na a sashi a wuta sai ce mata to wannan wutar da za mu sashi ita ta yi sauki akan wutar da Allah zai sashi saboda wannan kin yarda da kika yi da shi hushi da kike da shi tabbas in ya mutu wuta zai sai dai to tun da haka ne na yi musu duniya da lahira sai manzo Allah sallallahu ya ce a je a iske shi a sake lakana mai kalmar shahada a gani in har zuciyar ta ta hudu wannan abun koko ta hudu ne saboda kunya ta ana zuwa wurin shi ana lakana mai kalmar shahada ya fara faɗin la ilaha illallah kuma ya faɗi mutu a lokacin kaga wannan yana shi kalmar shahada haƙƙin ma'aikin shi haƙƙin ma'aikin shi shi yasa duk mai tunani ya tsaya ajiye hankalin shi gani abincin da yake ci shi iyayen shi suna cin rabin shi ma wallahi in dai ka san kai abinci kake ci mai kyau su kuma ka bar su da irin abincin da suka saba ci na marasa ƙarfi wallahi ka waiwai kanka saboda wannan idan ka mutu a irin wannan halin ka mutu ba tare da yarda ta Allah ba me za ka sa a bakinta mai daɗi wanda iyanka ba su me za ka ci mai daɗi ya gangara a cikin cikinka wanda an jima kashi za ka yi ka haramta ma iyanka shi ka faddala kanka da iyanka da matakka a kan ma'aikiyarka ko ma'aikinka wanda suka yi wahala da kai haka zama mutum sai da ka zama mutum in ma aka ganka da kwana hamma aka yi kokarin a zamna tare da kai kuma duk wahalar da suke ta tashi a banza dole ka sake makanka nazari kakkaje ka rayu cikin rishin yarda ta Allah mun karanta hadisi a baya manzalar sallam yake cewa ridallah fi ridal walidai wa sakhtullah fi sakhtul walidai yarda ta Allah tana tare da yarda ta iyaye kushin Allah yana tare da kushi na iyaye sai malai ci gaban cewa wasayyarat hujraha laka mahada yace cinyoyinta sune gadanka anan idan ne wajen barcinka yace wa analatka ihsanan ورفدا يتي فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية yake cewa wannan baiwar Allah da kake gani yau inda za ka faɗi rashin lafiya to ita duk inda hankalin ta yake a tashi yake inda ba ka da lafiya duk inda hankalin ta yake a tashi yake kamar ita ce bata lafiya yau inda za ka tambaye ta tana da uzuri cewa ta tana da uzuri saboda bi an ta da lafiya duk abinda za ta ya dai jira saboda mai ba ita bace bata lahiya dan ta bai da lahiya yake cewa wa talatul huzn wan nahib wa badarat malaha lit tabib yace ta ringa rayuwa da bakin ciki saboda rashin lafiyarka dukiyarta duka ta kare a wajen neman neman maka magani yau ka kalli diyan da mutum ya lalace ko ya yake a lalace wasu ba taba gudun shi ma'aikon shi ba taba gudun shi ba ɗansa ɗansa ne in an tashi nema mawa ake nema su ake nema barawo ne mahaukaci ne rashin lahiya yake wadda bai iya komi suna tare da kayansu su dai ɗansa ɗansa ne to wanda suke irin wannan wanda suke ma irin wannan soyayya da kai baka iya musu ita kamar yadda wani malami yake cewa sai ka ga ku wajen sha'a wani abu wani lokaci a yi katari ma'aikiya uba ya rasu ya barta da ɗiyan ita kaɗai za ta yi ta hidima har sai kun zo mutane amma wannan ku goma ko sha wani abin sai ku gara rike ta ita daya sai ana kare kare ana koci za su yau wayan ka shigo gida aka ce ma ga wata bukata sai ka cewa a kira wani shi ma ka nashi mana kuma kai kana da abin da zaka bada kuma inda gidanka ne baka ce kowa ya koci za su yau kai tsaye zaka hudda ka bada amma na iyayenka wai ka ce wa ai koci za su yau kowa ya kawo har sai ka jira wani ya kawo ita dama aljanna jira kake he wani ya zo ku cika tare tana nan karkashin kafarsu in kana so ka shiga kama jikinka ka shiga duk abin da kake da ko mujarrabin ne mutane sun yi ta gwadawa kuma sun yi ta bada labari zai ga mutum ya ce bai da komi ya shiga gida da bukata ta iyayen shi ɗauki duka wannan abin da gare shi kamar shi kaɗai gare shi bukata ta iyaye da bujuro ya ɗauki wannan abin gabaki ɗaya bada kayan a jima Allah zai mai buɗin da ya lullumka wannan abin da ba da inda ya yi shi da zuciya guda inda za ka kula wallahi Allah ba zai barka haka ba zai barka haka ko ba za ka wulakanta ba ya ce fada'at lakabin taufi sirrin wajihara haka take maka addu'a Allah waffaka ka Allah ya maka dace Allah ya sa ka ci nasara Allah ya sa ka ci gaba Allah kiyaye ka Allah maka albarka a koye ko a hili haka take yi dare da rana tashi suke cikin dare su yi kiyamalle ba don koyi ba saboda kawai ɗansa Allah ba shi kasa azumi suke yi su wuni ba su ci ba su sha ba in sun zo shan ruwa su daga hannu su yi addu'a su ce ya Allah ɗana Allah mashi kaza Allah mashi kaza ka taɓa yin irin wannan ka taɓa tashi cikin dare takana su bakka neman komi a wajen Allah illa kawai Allah shi kan ma'aikanka kaɗai shi ne bukatarka ka taɓa yin azumi in ka zo shan ruwa kawai bukatar ka ka yi addu'a Allah amsa ma addu'a ka Allah shi kai ma'aikon kai musu kaza musu kaza sai ɗaiɗe daga cikinmu sai ɗaiɗe daga cikinmu dole sai mun halka akan wannan bangaren mafi yawan faɗuwa da muke gani wasu na yi ya samu asali ne daga cin haƙƙin iyansa suke Allah bai barin wannan mazalar sallam ya faɗa a hadisi yake cewa wallahi guda biyu Allah bai barin sai an je lahira tun a duniya kake fara gani a kayan wanda yake cin haƙƙin iyayen shi da kuma wanda yake zalunci tun a duniya yake fara gani shine yake cewa mafi yawan rashin taufiki rashin amsa addu'an mafi yawa tana da alaka da wani dan abu da iyaye suke ji na kaikayi akan idan ya kasance ba komai zuciya su fastake a kanka suna ji a ransu cewa mu da wani ala san barka alhamdulillah suna ji a ransu irin wannan to alhamdulillah duk abin da ka nema wajen Allah Allah zai maka saboda Allah ya yarda da kai tunda sun yarda da kai kamar yadda hadisi ya tabbata yake cewa falan mahtajat inda al-kibri ilayka ja'alataha min ahwan al-ashya alayka yace a daidai lokacin da ta kai tana bukata shekaru sun ja tsuha ya zo an rasa ya za a yi dole ya tana ne bukata a kama mata a taimaka mata ya to a lokacin nan kai gani bakka da wani abu wanda yake ci maka tuwo a kwarya illa wannan da take a kwance ko wannan da yake a kwance ya kara sai ya zake da shi wai ka kula da shi kake ganin kamar shine matsalar ka yanzu da yawa iyayen sun sai wani mataki na tsuwa kuma ga rashin lafiya su gani suke kamar abin da rajan su maki an hana su saki ana su ji daɗi saboda wannan da suke a kwance yanzu komi an musu kana ganin cewa kawai ya zama matsala a rayuwarka su kuma su ne suka yi ta wahala da kai lokacin da kai baka ma san ba ina duniya take to aljaza'u min jinsil amal idan kai ka kyauta kai ma wata ran tsohon za kai tsohon yana hanya tunda ai da jariri ne kai daga baya ne ka girma kowa san da shi jariri ne yanzu ne ya kai shekara 30-40-50 to yadda kana jariri ka girma haka a yanzu ma zaka tsuwa ta rage gare ka in ka tsuwa abinda kama iyayenka haka su ma iyayenka za su maka yake cewa fashabi'at wahiyya fashabi'ta wahiyya ja'i'a wa rawaita wahiyya qani'a cikin ka ya koshi ita kuma tana nan da yunwa ka gudda ishirwa ka ita kuma nan da ishirwa tana tana rayuwa tare sai yazatta yace wa qaddamta alaiha ahlaka wa auladaka bil ihsan wa qaddamta alaiha ahlaka wa auladaka bil ihsan ka gabatar da diyanka da iyallanka wajen kyautatawa a kanta yace wa qabalta ayadiha bin nisyan sai ka saka ma wannan hannuwan nata da suka kyautata maka sai ka sakanta mata da mantuwa ya ce wasu obaladai ka amuraha wa huwa ya tsira al'amuran da suka zama masu wahala a tare daga alhali abu ne mai sauki ya ce wa ƙwala alaika umaraha wa huwa kasir shekarun da kake rayuwa tare da su ka ɗauke su masu tsawo alhali kuma shekaru ne ‘yan kaɗan ya ce hajarta ha wa ma da ha siwa ka nasir haza wa maula ka ƙarnin haka a littafi وعاتبك في حقها بعتاب لطيف يجي ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين yace to wannan ƙaurace matan da kai rishin ƙoƙarin ka zo ka kula da ita da kai da zawwa ka taimaka mata lokacin da ta yi kowa buƙatarka da kai yace to ka sani cewa tun a nan duniya dalilin wannan haƙƙin da ka tunata ya ce to za ka gamu da ukuba ta ubangiji tun a nan duniya ta hanyarwa ta hanyar ɗiyanka ya ce kuma a lahira za ka gamu da ukuba babba shi ne nisan taka da ubangiji zai yi a tare da shi sai malin ya kama wasu abiyati yake cewa bi ummi ka haƙƙun lau alimta kafiru kafiru ka ya haza ladaihi yasiru ya ce ma'aihiyarka tana da haƙƙi a kanka da yawa ya ce kai da yawa ne amma kuma masu sauƙi ya ce fakam lailati ba ta bi taƙalika tashtaki ya ce laha min jawaha anatun wazafiru ya ce wa filwada ilautadari alaiha mashakka famin ghasas min hada fu'adi ya ƙiyu ya ce wa kam gasalta an kal'ada biyaminiha وما حجرها إلا لديك سرير وتفيدك مما تشتكيه بنفسها ce wa min kadiha shurbun ladayka namir wa kam marratin ja'at wa atatka quwwataha hananan wa ishfaqan wa anta saghir yace fa aha li aqlin wa yattabi'u al-hawa wa aha li a'ma al-qalbi wa huwa basir fadunaka farqa fi amimi du'aiha fa anta lama tad'u ilayhi faqir yake cewa ka sani ma'aikata tana da haƙƙi da yawa a kanka kuma da yawa ne amma kuma masu sauƙi ya ce dare nawa wannan biyar allah ta yi wanda idanuwanta a buɗe tana jibra ɗaɗi na rashin lafiyar da kake ciki ko wani abu na damuwa da ya dame ka yake cewa so nawa ta wanke maka abubuwa na kazamta da hannunta ya ce kai gadonka ma cinyoyinta su ne gadonka yake cewa kai abincinka yana kirjinta ya ce kai so nawa ma ta ji yunwa kai ta kusar da kai so nawa za ta ji tana jin yunwa amma duk da haka ta ba ta abinci a lokacin nan kuma kai kin kana ɗan ƙarami ba kama san ba ina duniya ta sa inda an ce ka tashi ka nemi abinci ba za ka nema ba ya ce to ya kai mai hankali ka mido hankalinka jikinka ga abin da yake gabanka hankalinka ya aiki a wajen kulawa da su idan kana so addu'ar ka ta amsu wajen ubangijinka sai malam ke cewa haka annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam shabun musamman alqama وكان كثير الاجتهاد في طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة فمرض واشتد مرضه فأرسلت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجي ألقم في النزع فأردت أن أعلمك يا رسول الله بحاله قصة دمك هذا السوء شيني ألقم وانديزو وانديزو متوى ما أيه ما تشتتورا وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتغشنا أهالي نرجل نهيا فارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار عمار وسهيب وبلال manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura ammar da suhaib da bilal yace ku je ku diba shi kuma in kun ji ku rinka lantana mishi kalmar shahada suka tayi wajen shi fa madaw ilaihi wa dakhalu alaihi fa wajaduhu fi nazar suka iske shi suka same shi yana cikin gargara ta mutuwa fa ja'alu yulqinu nahu la ilaha illallah sai suka fara lantana mai kalmar shahada wa lisanuhu la yantiqu biha amma harshen shi ya kasa ambata fa arsalu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhbirunahu annahu la yantiqu lisanuhu ash-shahada suka aika wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ai bakin shi ya ki ambatan ita wannan kalma ta shahada to shine fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam hal min abawayhi adun hal cin a cikin iyayen shi akwai wani wanda ke da kila ya rasulullah ummuhu kabiratu sir mai shi tana nan amma shekarun ta sun ja fa arsala ilaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura a kirata wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullaha in in qaddarat ala al-masir ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa illa yace fa qurri ila al-manzil hatta ya'tik shikenan aka ce mata in tana iya zawwa ta zo in ba ta iya manzo sallallahu alaihi wasallam zai tayi da kanshi sai take cewa ai babu ta yanda za a yi ta zamna manzo sallallahu alaihi wasallam yana kiranta fa qalat nafsi li nafsihi kida yace raina fansa ne a gare shi ana haku bi iyali ni ne hidacewa in ce wajen shi shikenan sai ta so ta zo da manzo sallallahu alaihi wasallam akan sandarta wa ata ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta zo manzo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa sallamat farada alaihi salam ta yi sallama manzo sallallahu alaihi wasallam ya mata sai ce ya umma alqama yace asaddiqini wa in kadzabti ja alwahy yake ce mata ki ga mana gaskiya in kika yi ƙarya wahayi zai zo mini ya ga mana gaskiya kai fa kana halu wala take alqam ya hadan danki alqam ki sai ce ya rasulullah huwa kathiru salat kathiru siyam qasiru sadaqa bi yawan salla bi yawan azm bi yawan bada sadaqa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ma haluki to ya halin shi ki a tare da ki qalat ya rasulullah ana alaihi safiya ina tare da shi amma tsakanina da shi akwai ta matsala manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mata mice ce wannan matsalai sai ke cewa qalat ya rasulullah kana yu'athir ala zawjatihi wa yasi ya kasance shi mai biyayya ne ga matar shi amma yana saba mai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna safta umma alqama hajaba lisanu alqama an shahada hushin da ma'aikin shi take mishi shi ya rihe bakin shi ya karma shahada thumma qala ya bilal intaliq wajma ali hatban kathir yace bilal nemo mini itatuwa da yawa ka kunna mini wuta qalat ya rasulullah wa ma tasna mi za ka yi da wuta yace ahriqu bin nar bayni dayki zan kona shi da wuta a gabanki qalat ya rasulullah wallati la yatamil qalbi an tahriqahu bin nar bayni dayya ta ya zaka kona dana a gabana ai zuciya ta bata iya daukan wannan sai ce to ya umma alqama azabullahi ashaddu wa abqa azaba Allah ta hi tsanani kuma ita ce dawamamma yace fa inna sirraka fa in sarraki an yaghfira Allahu lahu فأرضى عنه فوالذي نفسي بيده لا ينتفع القما بصلاته ولا صيامه ولا بصدقته ما دمت عليه ساخطا manzo sallallahu alaihi wasallam ce mata wallahi na rantsi da wanda raina yake hannun shi alkama sallar shi da azumin shi da sadakar shi ba za su amfane shi ba a wajen Allah ma damu kina fushi da shi ma damu tana fushi da shi kaga wannan yana ƙara bayyana mana mahimmancin kulawa da iyaye da kuma kiyaye saba musu ko mun kalangin shi kada mu rena abu dan ka Allah ya ce wala taqul lahum uffin ko da uffan bi ma'ana abin da bai kai tsoki ba kada kai kada ka nuna gazawa kace kai kace kash ko ka nuna irin wannan an dame ka wannan ma an hana bare ya kai ka faɗi musu magana ko ya kai ga zaki ko ya kai ga bugu wanda shi ne babban abu wanda za ka yi wanda ya yi dacewa a gare ka allah ya sama da kai ciccire naman kai ya dushi da a same ka ka aikata irin wani kuma da yawa sun yi kuma tun a duniya an garshin albarka a rayuwarsu duk wanda ya kasance mai walakar da iyayen shi an garshin albarka a rayuwar shi da yawa kuma an ga da yawa sun samu albarka dalilin kula da iyayen shi za mu rihe wannan babi namu da kisa ta uwais uwaisu karni mazala sallallahu alaihi ya bada labari ya ce uwaisu zai zo bayana uwaisu ya kasance mai amsasa addu'a ne a wajen Allah haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace idan uwaisu ya addu'a Allah baya mai domin shi ta amsa yake duk wanda ya gamu da shi a cikin ku ya roka ya roki uwaisu ya mai addu'a Allah ya gafarta mishi sahabbai suka yi ta dakon shi mazu sallallahu alaihi ya bada labari ya ce zai zo da kasar yaman kuma ya bada alamu a jikin shi har akwai wani makero da ya amma yanzu ya warke umar bin khattab yana rike da wannan labari da mazu sallallahu alaihi ya bada ana nan ana nan kissa tana nan cikin hulyatul awliya sun tabbatar da cewa a cikin wannan littafi cewa uwaisul karni ya samu wannan martaba da wannan daraja saboda kyautata ma ma'aikin shi da yake yi manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye shi ma yana raye yake zawwa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu daraja ya samu daraja ta sahabi yace zai tsaya kula da ma'aikin shi ya fiye mai alkhairi da ya zo ya samu daraja ta ya zama sahabi da manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sahabban suna zamne abubakar yana nan umar yana nan uthman yana nan asharatul mubashshirun bil janna suna nan wanda suka je badar suna nan wanda suka yi bai'atul aqaba bai'atul ridwan duka suna nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ware shi yace wannan bawan Allah mai amsassa addu'a saboda saboda wannan kula da ya tsaya da ma'aikin shi tana buƙatar shi da ya tsaya tare da ita yake barin ta wulakanta wata rana sai gashi ya zo tare da wani ayari na mutanen Yaman Umar bin Khattab yaje yake tambaye su yace afikum uwais shin a cikin akwai uwais a nan ya suke cakai waye uwais mun musamman waye uwais saboda ba kowa bane a cikinsu bai da wani martsayi ko wani iko ko wani irin wannan a ce wani mutum ne na musamman babu sai a nan wani ke cakai na ji wani daga cikin masu mana kiwo wanda ya rago dabbobin ana ji ana kiran suna uwais yana can bayan gari je kan gani ko shi uwar bil khattab ya tashi iske shi yace kai ne uwais yace na'am wai sulkarni ya ce eh ni ne kana da ma'aikiya ya ce eh ya ce amma yanzu ta rasu kana da makero amma yanzu ya warke ya ce gwada mini ya ce umar da lahiya ka zo ka rinda wannan tambayi ya ce a kai dai gwada mini yana gwada mashi umar ya ce kawa allah ka roƙa min allah allah ya himmini ita ne aka yi kawai ka isko wani ina zaune ka ce roƙa min allah ya ce a annabi ba mu labarin kan kankan annabi ba da labarin shi a nan ya roƙa ma umar ya ce allah gafarta mashi wannan mai addu'a ne a masassa yanzu dan Allah in aka ce ga wani mai addu'a amsassa zai su da Allah mai za mu roƙa ya roƙa mana gafara za mu roƙa ko na abu da duniya waye zai ce a roƙa mai gafara wane ne zai ce gafara kawai ke so a roƙa mai Allah ya himshi bukatu ke da kawai da yawa na duniya kawai ta za kai kaza da kaza da kaza kai ta sadu a roƙa ma kawai tun da dai mustajaba ce kai sai Allah ya samu to sirrikin adam umar ya fahimci hadisi a ayar da ta cikin sautin nuhu allah na cewa fakultu stagfiru rabbakum innahu yursali sama alaikum wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum ma lakum la tarjuna lillahi wa qad khalaqakum umar ya fahimci cewa in allah ya gafarta maka duk abin da kake nema a duniya zaka same shi an kare ka in dai allah ya yarda da kai yahi maka an kare ka arzikin za ka samu ɗiyar za ka samu aljannan ma za ka samu shi sa ce roƙa mun gafara Allah ya nan ita kaɗai a nan ya tsaya kawai kuma mai addu'a kuma muna tabbaci Allah ya amshi wannan addu'a Allah ya gafarta mai kuma shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dama ai dan aljanna ne in ban manta ba hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana Abu Musa al-Ashari yake bada labari yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ana zaune tsakanin sahabbai ya tashi ya huta yana fita abu musa sai tashi sai dauki abin arwalla sai bin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in wata bukata ce ta yi ya rike mai abin da zai da zai arwalla da shi yana bin bayan manzo sallallahu alaihi wasallam hanya shiga wata garka manzo sallallahu alaihi ya kare biyan bukatar shi sai cikin garkai akwai wata rijiya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamna bakin rijiya sai ya nasa kwahon shi a cikin rijiya yana zamne sai abu musa sai ya je bakin ƙoho garkar sai zamna sai ce yau ni ne mai gadi na mazo sallallahu sallam kuma ni ne protocol duk wanda zai zuwa mazala sallallahu sallam sai ya tambaye ni na ne mamashi izini wajen mazala sallallahu sallam tukwana shiga yana tsaye sai ga abubakar abubakar sai zuwa ce ya abu musa a shiga a nema mani izini wajen mazala sallallahu sallam sai ce ai limitilika ai ba a neman izini in kai ne kai abubakar abubakar ne baka bukatar izini wajen maza da sallallahu alaihi wasallam yace a je ka je ka nema cewa zan su sai ya shiga yace abubakar ya zo yana neman izini sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan lahu wa bashirhu bil janna kame izini ya shigo kuma ka ce mai shi kin dan aljanna abubakar ya shigo ya shigo sai ya zama irin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya kwahuwan shi a cikin wannan rijiya suka zama tare suke hira sai ga umar umar da ya ga an ta ce a babar na a baya ba ni ma bin su zai mi ake yi yana zauwa shi ke ne cewa abu musa a mini izini zan shiga wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kamar kai ba a neman izini ya ce a aje dai a nema mu izini ya shiga ya ce ga umar ya zo sai ya ce i'idar lahu wa bashiru bil janna game izini kuma ka ce dan aljanna ne ya shigo shi ma da ya shigo shi ma ya sa kawun cikin rijiya sai ya zama ne labarin yana nan cikin adabul mufrad hallau sai ga Uthman bin Affan Uthman yana shigowa yana zawa shi ma sai ce a nema mu izini ai kamar kai ba babu baka bukata izini ce a je dai a nema mu izini yace ga Usman ya zo sai ce ka me izini ka ce kuma shi kidan aljanna ne dalilin wata fitina da ta afku a tare da shi manzo sallallahu alaihi yana bada labarin abin da zai faru da shi lokacin da yana mulkin musulmai baki daya anan aka ma Usman izini ya shigo shi bai ma samu wuri ba inda zai zama irin zaman da suke kaga umar bin khattab shi dan aljanna ne tun a duniya manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mai da haka amma duk da haka yana nema Allah ya yarda da shi Allah ya gafarta mishi haka yake irin wannan addu'a yake cewa ya Allah in ka rubuta na cikin ƴan muta ya Allah ka goge da tunda yamhullahu ma yasha'u ne wa yuthbit Allah yana goge abin da ya ga dama tabbatar da abin da ya ga dama ya Allah ka goge ni ka sanya ni cikin ƴan aljanna haka yake wannan addu'a Allahumma ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik haka yake tambaye Huzaifa yake cewa ya kai huzaifa manzo sallallahu ya baka labarin munafukai shin ina ciki yace haba kai umar kai ina kai ina da hankali kai da bawo ba amma yace a kai dai gaya mana dai dan dai in tabbatar yace to daga kai banna ƙara gaya ma kowa kai bakka cikin su kai kin mummuni ne kai kin dan aljanna haka manzo sallallahu alaihi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wannan a takaice kenan wannan babu yana kiran mu akan mu kula da iyaye wannan shi kuma manya-manya daga cikin annabawa idan muka ɗauki ulul azmi min rusul daga cikin martabar da suka samu Allah subhanahu wataala ba mu labarin cewa sun kasance masu biyayya ne ga iyayensu annabi ibrahim alaihi salam da yazo kiran ma'aikin shi kira yake mushi duk da cewa ba musulmi bane amma kira yake mushi da ladabi kira yake mushi da da tausasawa sai ce ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaytani waliya duk kiran da zai mai sai ce ya abati ya abati ya baba uban yace zan sa a jehe ka zan sa a hudda ka da gari amma duk da haka sai ce salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiya aminci Allah tabbata a gare ka zan roƙa ma gafarar ubangiji duk da haka duk da yanda yake musguna mishi da shi aka sa shi gidan wuta wuta aka hura aka dauka aka dauki annabi Ibrahim aka nasa shi ciki da uban aka yi amma duk da haka magana yake mai taladabi yace mai salamun alaika kenan iyayenka koya suke suna da haƙƙi na ubuwa suna da haƙƙi na ka girmama su suna da haƙƙi na ka ba su darajarsu suna da haƙƙi na ka kyautata musu ka kula da su sahabbai da yawa iyayen sun zo wajensu ba musulmi ba ne iyayen su aika wajen mazu sallallahu alaihi wasallam su ce ya rasulullah ga ma'aikwa na sun zo amma ba musulmi ba ne ba mazu sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka kula da su kamar su ta abin da ya dace na kula ba menene ba ka yi ba kawai suka ce kautar ga musulunci shine ba ka yi ba kamar yadda ya tabbata wani daga cikin sahabbai ma'ayyashi ta ce mai zan kulla maka abin kunya in dai baka komo daga wannan addinin da kake yi mana a nan muhammad zan wasa ci in wasa sha in mutu da yunwa in ja ma abin magana bayan rasuwa ta amma ne matsayin shi na sahabi imani ya zama a zuciya shi ya san tana da martaba da darajar da za a girmama ta amma matukar a haƙƙin allah ne ba magana a mata biyayya وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما babu zancen biyayya akan wannan sai yake ce mata ya umma wai ba mutuwa guda zaki inda rai dubu gare ki ina kallo ɗaiɗe suna huta ɗaiɗe suna huta har su ƙari ba zan bar addinin annabi muhammad ba in koma addinin wancan na bauta mabanki ki ci tuwanki ki sha ruwanki aka yi kwana ɗaya wai yaron nan bai dawo ba ya zo ya ce ya umma kwana na hari ki ci tuwanki ki sha ruwanki in rai dubu gare ke na huda ba zan miki biyayya ba a wannan tsarin allah zan ma biyayya ba zan yi shirka ba in bar allah kwana na biyu ya dawo ce ya umma ta ga labai ta ta hutar ga hankalinta ki ci tuwanki in rai dubu gare ki wallahi ba zan bari da ya huta ta gani wannan yaran da gaske ke ce ku kamar tuwana in ci me yasa ba a ma la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq annabi isa alaihi salam daga cikin darajar da Allah ne tun lokacin da yana cikin magoyi abin da ya faɗa da bakin shi yana jariri sai ce wa barran bi walidati wala me yaj'al li jabbaran shaqiya Allah ya sanya ni ne biyayya ne ga ma'ayya ni ba mutumin banza bane wannan yake nuna maka ne duk wanda bai ma iyayen shi biyayya bai fita musu mutuwan banza ne Allah taimake mu ya raba mu da iyayenmu lahiya lau tunda dole sai an rabu mutuwa ta raba mu ya raba mu su lahiya lau cikin aminci suna yarda tare da mu domin mu samu yarda ta Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye kowa da abin da zai bata ma iyayen shi rai ya musu abin da zai musguna musu ko zai cutar da su in ma akwai ba laifi ba ne ba kai girman kai in ma kana jin cewa akwai ta matsala taɓa faruwa ko kun yi wani musayen magana ko wani a makamancin haka je ka ce da allah ni dai a ɗan yafe mana muna neman gafara a yafe mana ba kayan kumya ba ne a lokacin nan za ka ji sun karaya sun ce mun yaye maka duniya da lahira kuma Allah maka albarka to za ka yi albarka insha Allah ta'ala Allah taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh